بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار ya yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barakatuhu barkanmu da sake haduwa a cikin wannan daki mai albarka ba don mu siya ba ko don mu siyar sai don mu tunatar da junanmu abin da ya sauwaka a cikin wannan littafi mai albarka na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min takbiri ila taslimi ka annaka taraha wato siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga kabbara zuwa sallama kamar kana ganin manzo sallallahu alaihi wasallama na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah muna fata Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mishi ya da sauran malamai baki daya idan mutuwar mu ta zo muna fatan Allah subhanahu ta'ala kada ka kashe mu face muna musulmai Allah ka kyauta ƙarshen mu Allah ka sa mu cika da imani Allah ya sa mu gama lafiya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah subhanahu wata'ala ya ji kansu da rahama Allah ya gafarta musu su kuma wanda aka yi wa rasuwa muna yi musu ta'aziyya inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu li ajalin musamma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta musu Allah ya ba iyalansu hakuri da mu baki daya idan ba a manta ba yau muna sha biyu ga watan sha'aban wato yau ramadan kenan dudu bai wuce sati uku ba ko wani abu mai kama da wannan wannan yake nuna mana kusantowarmu da wato ainihin ajalinmu don a kullum Ah, wato ainihin muna gaba ne wato muna gaba ci gaban mai tunan rijiya muna ganin kamar muna gaba ne amma kuma kabarinmu muke kusa da shi kamar inda imamul hassan ibn abin hassan albasar yake cewa ya kai dan adam dukkan ka kwanaki ne duk sanda aka samu kwana ɗaya ya tafi daga cikin ranakunka to shashinka ya rabu kai ne baka sani ba amma shashinka ya rabu saboda haka muna fata dai abinda muke kokari allah subhanahu ya karɓi rayukanmu muna masu musulmai muna kuma aikin alkhairi a cikin wato ainihin ƙarshen ranakun da za a karɓi rayuwarmu don wannan shine abin da kowane musulmi yake fata domin mazalla yana cewa innamal a'malu bil khawati Allah subhanahu yana kallon ƙarshen aikinka ne Karshen abin da ka mutu kana yi a kai allah zai tasar da kai wani haɗari kenan to saboda haka kowa sai ya ta ƙoƙari shi sa ake so aikin alkhairi na mutum ya fi yawa a rayuwarsa don baka san akan wani aiki allah subhanahu ta'ala zai kashe ka ba kuma ka shekara hamsin kana aikata aikin alkhairi sai aka samu kuskure akasi ka je ka mutu akan wani abin da ba shi ba to akai Allah zai tasar da kai shi yasa haɗarin da ɗan adam yake ciki wallahi inda ya sani ba zai tsaya yana wasa da rayuwarsa ba yasa wani magabaci aka yana hakaitowa baya ba kullum za ka a bace na sa me yasa ranka a bace ke cewa ai ba zai iya sakewa ya yi dariya ba ya yi walwala saboda an riga an kunna jahannama ga mala'iku nan gaba ɗaya suna nan a redi suna ƙoƙarin su kama mutum su hurga shi ya ce to ina maganan wani mutum ya saki yana ta walwala yana dariya sai ai ba zai samu sukuni na dariya ba sai ranar da mala'ika ya zo zai ɗauki ran shi ji ana cewa ya ayyatu hannabsul mutuma inna irji ila rabbiki radiyatan marziya yace to lokacin dariya kenan amma in ba wannan bane ai ba ka da wani lokacin walwala a cikin wannan duniya wannan rayuwa wulakantacciya da ake ake cikin ta ba ka da wani lokacin jin daɗi yasa an mutum ka ga ya miƙe kafa yana so ya ji daɗi in dai a duniyan nan ne to daɗi bai kama ka ba daɗi na kama ka ne lokacin da ka mutu ka ji ka samu rahamar Allah to insha Allah wannan shine daɗi wanda yake madawwami amma daɗin da a nan duniya duk irin abin da ka tara duk irin abin da ka samu za ka samu ba daɗi idan ka tara kuɗin da kana ganin ba za su ƙare ba har ka mutu to kana jin tsoron karka mutu ka basu idan kuma ɗan kuɗin irin na yakubayi ne kana tsoron kuma kar kuɗin su su ƙare su barka ɗan adam yana cikin tashin hankali allah ya samu gama lafiya wanda ya daidai da wato ainihin yau sha takwas ga watan wato ainihin watan hudu shekara ta dubu biyu da sha tara idan ba a manta ba a karatu da muke yi za mu tashi akan siyahun tashahudi wato sigogin tahiya ya ake yin tahiya ina ga kamar haka ne ko ba za mu tashi akan sigogin tahiya ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ke tahiya wannan kuma shine abin da za ka yi a rayuwarka ka tsira don wancan ya yi sallah wancan ya yi sallah wancan ya azumi wancan ya azumi to ya za a yi a bambanta tsakanin azumina da azuminka da azumin wancan da azumin wannan ana bambancewa ne ranar tashin kiyama wanda nashi ya yi irin na manzan Allah idan kai azumi na yi azumi kai sallah na yi sallah to ranar tashin kiyama ka sani ma'aunin tace ayyukan za a duba wane ne nashi ya yi kama da na abul kafin sallallahu alaihi wasallama idan naka bai yi daidai da na manzan Allah ba to Allah ba zai karba ba domin Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana yake cewa wa in ta hatar idan kuka bi manzan Allah kun shirya duk irin aikin da za ka yi kyansa idan bai daidai da na annabi sallallahu alaihi wasallam ba Allah ba ruwan shi da shi Allah muna muna muna roƙonka ka sa ayyukan mu daidai da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to kaga anan a tahiya ma akwai inda manzan Allah ya yi wannan shine karatunmu na yau malam yake cewa wa allamahum sallallahu alaihi wa sallama anwa'an min siyar tashahhud manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da sahabbansa sigogin tahiyya abinda zai baka mamaki zaka ga sahabi ya shekara 60 amma ya zo ya zauna manzon Allah yana faɗan abu yana faɗa zai ce allimni ya rasulullah koya ya mun shekararsa 60 zai zo ya zauna manzon Allah yana faɗa yana faɗa kaga wanda suke neman aljanna kenan mazaje kenan wanda suke neman aljanna da gaskiya to ga ya karantar da sahabbai da yawa to akwai tahiya kamar guda hudu wanda ya karantar da sahabbansa na farko akwai tahiyar abdullahi dan mas'ud allah ya kara masa yadda abdullahi dan mas'ud shine wato abu abdullah wanda ake masa alkuniya da habrul umma wato jumanul qur'an wato babban malami na wannan al'umma ta manzon Allah wanda wato ainihin ya iya fasarar alkur'ani mai girma ya iya karatun alkur'ani mai girma wanda gangaren kenan idan kana so ka gane namiji kana so ka gane ina maza suke to ka samu ainihin wanda Allah subhanahu ta'ala ya ɗauki ƙur'ani cancak ya ba su ba wai namiji bane wanda zai zo yana yana nufin ka ga ƙirjinsa manya manya nunansa kamar na mata wai shine namiji ka ga mutum nunansa kitika kitika wai namiji da. in kana so ka ga namiji shine wanda ya ɗauki izo sittin ya ɗora a ƙirjinsa? wannan su ne ake kira maza abdullahi dan masu Allah ya bashi alqur'ani wata rana mun sha karanta kissarsa wata rana mun zan Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce shi da ya hau bishiya ya tsinko masa maboki. sai akwai suka ga wato ainihin kwabrinsa dan siriri sai suka fashe da dariya suka ce oh wani ba shi da kiba kuma ma ne sai manzo Allah ya ce kuna dariya dan kun ga kwabrinsa nan sirara ya ce wallahi kwabrinsa nan guda ɗaya fi dutsen uhudu nauyi a mizani ranar tashin kiyama ƙaurinsa da kuke gani saboda ƙur'ani ne a jiki kaga kenan ranar tashin kiyama sai an auna ka kai ma bayan an auna ayyukanka allah annabi ya ce za a ɗauko ka canta kai ma a sa ka a jike ne a gwada ka a na nauyin ka yake har ka ce to barin je in ai akwai amala Barin je in ta abinci ba haka bane imanin ka ake dubawa allah ta'ala ya sa mu dace abdullahi dan mas'ud kenan muhaddisin alkur'ani makarancin alkur'ani hafizi dattijo daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa allamani rasulullah sallallahu alaihi wasallama tashahhuda annabi ya karantar da ni ta tahiyya yace yayi karantar da ni yace wa kaffi baina kaffaihi hannuna yana hannun manzon Allah wato bi ma'ana manzon Allah ba shi da girman kai sai da ya kama hannuna ya ce kai zo in karantar da kai wani abu mai girma ya kama shi ya haɗa hannunsa da hannunsa annabi ba a iya gane shi a cikin sahabbai saboda tawazunin saboda sauƙin kansa za a zo a ce ayyuku muhammad wane ne muhammadu a cikin ku sai a ce hadha ar-rajul muttaki waccan farin mutumin da ya dan shi ne shine muhammadu saboda sauƙin kan manzon Allah ya kama hannunsa ya ce zo in karantar da kai wannan yana daga cikin uslubi na karantarwar manzan Allah duk mutumin da ya kama hannunka ka san akwai alamun rahama ta tare da shi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba face rahama ga al'umma ce ya kama hannuna ya sa a hannunsa sai kama ya karantar da ni tahiya kama yu'allimuni surata min al-qur'an kamar yadda yake karantar da ni wato ainihin sura daga cikin alkur'ani haka manzan allah ya zauna tiriyan tiriyan ya dinga karantar da ni ta iya in ji wa in ji abdullahi dan maso ya ce ga sigar da ya karantar da ni shi ya sa duk wani siga na tahiya da zaka karanta babu tahiyar da fi inganci irin tahiyar abdullahi dan maso duk sauran sun inganta amma malaman hadisi suka ce yi yadda ta fi inganta ita ce ta yiyar abdullahi dan mas'ud ga ta nan yadda take ya ce sai manzo Allah ce idan ka zo yin tahiya ka ce at-tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu assalamu alayka ayyuha an wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina to kaga idan ka tsaya anan ma ka gama tahiya sai yake cewa fa innahu idza qala zalika idan bawan Allah ya faɗi wannan asaba kullu abdin salihin fi samai wal ardi wannan addu'a da kai za ta shafi duk wanda yake sammai da yake karsai idan halittan Allah ne sai wannan tahiyan ya shaida ta ranar tashin kiyama sai falalanta ya shafe shi to bayan ka ce wa ala ibadillahi salihina sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa Rasulu. wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu abdullahi dan mas'ud yake cewa muna faɗin wannan wa huwa baina dhahranina annabi yana cikinmu lokacin bai rasu ba sai muke wannan tahiyar falamma qubida yayin da aka dauki ran manzon Allah kaga kenan akwai wani aya a nan akwai wani izina kullu nafsin za'iqatul maut kowane rai sai ta dandana mutuwa da manzon Allah ya dauki ya dandana mutuwa to magana ta kare shi yasa lokacin da ya ga mala'ikan mutuwa yace ta qabidan aw za'iran ka zo ne ka dauki raina ko kuma ka kawo min ziyara ne da yake mala'iku suna kawo min manzon Allah ziyara yace jitu qabidan wa za'iran ya rasulullah na zo ne na kawo maka ziyara kuma na zo da niyyar ɗauki ranka amma ba sai ka yadda don babu annabin da ake ɗaukar ransa sai ya yadda in bai yadda ba wallahi haka mala'ikan zai koma a nan gurin aka zo ana ɗaukar ran manzan allah sallallahu sallama yana ɗaukar aisha ta ce muna zuba mushi ruwa a jikinsa amma kamar muna zuba ma ayon yana shanyewa muna zubawa ana yana shanyewa muna zubawa Manzan Allah yana la ilaha illallah la ilaha illallah inna lil mauti da sakarat lalle mutuwa akwai maye inna lil mauti da sakarat lalle mutuwa akwai maye wanda manzan Allah ma ke kenan Aisha take cewa mata baina haqinati wa zaqinati ya rasu tsakanin kafaɗata da cinyoyina sallallahu alaihi wasallama yana bin rafiqil a'la da ran ya zo daidai makogoro sai mala'ikan ya tsaya ya ce me za ka faɗa na ƙarshe ya rasulallah ya ce usikun bisala usikun ina muku wasiya ku rike sallah ina muku nasiha ku rike sallah don duk mutumin da bai rike sallah ba babu irin alfashin da ba zai iya aikatawa amma idan ka rike sallah aka samu kana dan wasu azumumuka da ikon Allah duk girman alfashin da kake yi sai Allah ya kiliyarin danta. amma idan ba ka yin sallah to magana ta kare utlu ma uhiya ilayka min alkitabi sai Allah ya ce wa aqimis sala inna salata tana anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana alfasha da almunkari annabi ya ce ya hore mu mu rike sallah Haka ce shikenan ya ce usikum fi ma malakat aymanukum matan da Allah ya ba ku ku rike su kada Allah ya baka mata ta baro gidan iyayenta ta zo ɗakinka ta zo gidanka kai kuma ba ka da abin da kake wulakantawa irin matanka ka cire bel ka ta zana mace to saboda haka idan yara sun yi aure a dinga musu nasiha su rike wannan wani zai ce maka shi akwai wanda aka zauna da shi kullum sai ya zana matar shi aka ce me yasa sai yake shi haka kawai ya ga dama to kaga wannan ya karya wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kaga kenan falamma qubida lokacin da aka dauki ran manzon Allah magana ya kare abubakar siddiq ya shigo ya ce ya tumbe buɗe manzan Allah yana kuka ya tumbace shi ya ce tsif ta hayyan wa mayitan ya rasulallah kana kana ka mutu kana mai tsarki bayan kana da rai ma mai tsarki ne sai ya tumbaci manzan Allah ya rasulallah Allah Allah ubangiji ya kara ma manzan Allah daraja abdullahi dan mas'ud ya ce mako qubi da yayin da annabi ya rasu sai muna cewa assalamu ala nabi amincin Allah ya tabbata ga annabi ba sa cewa assalamu alayka an gane ko sai su dinga cewa assalamu ala nabi wannan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu abin da suke aikatawa kenan irin tahiyyar da suke yi kenan mu ma yanzu idan muka zo maimakon a wajen assalamu alan nabi din assalamu alaika ka san din mun saba da assalamu alaika ko hmm. ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh to ga gyara amfanin karatu jiya idan ka zo maimakon ka ce assalamu alaika sai ka ce assalamu alan nabi sai ka wuce gurin saboda ana cewa kaɗin ne yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ɗauki rayuwarsa wannan hadisi ya ce imamul bukhari ya rawaito shi ina ga imamul bukhari ya rawaito shi a gurare guda bakwai a cikin sahihul bukhari za ka same shi ne hadisi na ɗari shida da ainihin casa'in da shida imamu muslim ya rawaito hadisi na ɗari da biyu sannan imamu turmizi ya rawaito shi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin sannan imamu nasa'i ya rawaito shi wato shine hadisi na 1298 abu dawud ya rawaito wannan hadisi na 968 sannan ibnu majah ya rawaito shi hadisi na 899 duk ashabu kutubu sita sun rawaito wannan hadisi na abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda wannan shi ita ce sigar tahiyya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da abdullahi dan mas'ud wannan sigar tahiyyarsa kenan shine muka ce at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayka assalamu alayka ame assalamu ala nabi an gane ko to wannan ita ce tahiyyar manzo eh, abdullahi dan mas'ud ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده to me kake nufi da attahiyatu lillahi wani ya shekara 60 amma ta yana ba bai iya ba kuma yana zaune yana cewa bai iya ba larabci ne larabci ne zaka ga ana ta ba da fatawa cewa mutum zai iya addu'a da Hausa ba zaka iya ba ba wani addu'a da zaka yi da Hausa duk yadda manzon Allah ya kai kokari kai yawa babu wata fatawa da take cewa za ka yi addu'a da hausa ana ba da ita amma imamu ahmad yake cewa idan ka duba iktiza usratul mustaqim mukhalafatu ashabil jahim na ibnu taymiya yake cewa alamu ne kamar yayi akwai alamun munafurci munafurci ma mutum ya dinga tambaya wai zai iya addu'a da Hausa ko ba zai iya ba ce ya kamata duk addu'in manzon Allah ka iya su ka dinga yin su da larabci zaka samu ba su da yawa yan kaɗan ne kuma sun isar maka komai yanzu irin iwon da za ka ta yi kana rabbana kaza allah ba ni kaza rabbana kaza allah ba ni moto in za ka tashi ba ni motan ba ni martandi, ko ka ba ni bibu allah ba ni mata yar doguwa fara kaza da kaza allah kaza da kaza allah ba ni daloli eh, amma duk waɗannan surutun da za ka yi kana cewa rabbana atina fid duniya hasana ya wadatar Allah ba na a duniya duk abin da yake da kyau faran mata ta shiga in kai mayan faran mata ne in kana son bakan mata kai agunka menene hasana shine wani ya tambaye ne wai malam aljanna za akwai tuwo na ce to tun da kai ba kauye ne akwai tuwo har dawa idan kana so irin mai taurin da akwai tuwon shinkafa akwai na masara akwai na kawai tuwo aljanna dan Allah ya ce wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum duk abin da ranku yake so akwai aljanna ba shi ba to idan ka ce rabbana atina fid dunya hasana komai ya shiga wa fil akhirati hasana a lahira ma ba ni mai kyau duk wani mai kyau Allah ya baka a lahira ya shafi aljanna fil dawsi ya shafi duk wani abin da ka sani mai kyau a wato ainihin lahira Allah ka Allah ka bamu Allah ka tausaya mana to me kake nufi da attahiyatu lillahi wato abin da kake nufi da attahiyatu lillahi din nan jama'a idan ka ce attahiyatu lillahi wannan attahiyatu lillahi din wato kamar ka ce gaisuwa ya tabbata ga Allah ai ta tadullu ala salami ko wal mulk wal baqa wannan lafazi ne da kake kana roko kana cewa Allah kai ne kadai wanda ba zai mutu ba kai ne kadai wanda kake wanzazze amma duk wanda ba Allah ba zai kare wassalawatu idan ka ce wassalawatu wannan yuradu biha azimullahi ta'ala kana girmama Allah ne wato amincin Allah ya tabbata ga Allah wato wannan girmamawa ne ga Allah subhanahu ta'ala. ina fatan mun gane assalamu ala nabi amincin Allah ya tabbata ga annabi shi yasa yake za mu zo mu karanta a gaba salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama wato ba karamin alkhairi ba ne ba a cewa mutum zai je maka ka to idan ka je ka gaishe min da annabi akwai masu yin haka idan ka je ka gaida annabi ka gai min da annabi a kai ma kana ɗakin ka zaka iya gaida annabi yaya zaka gaida annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya mun salati duk wanda ya mun salati Allah zai tasar da manzon Allah ya ce alhaji sila ya maka salati ba daga ina sai ce daga angoro rogo hmm. dan dogon nan direban tirelan nan sai ce to a gaya mashi ni ma ina gaishe shi sallallahu alaihi wasallam mutum wancan zai yi wannan zai yi karkace mun a'a ya za a yi to in wancan yayi annabi zai kwanta ko a kabarin shi ai ko da yaushe ka san duk wata ibada da kake yi lokacin da ka tashi kana yi akwai wani mai irin ta? ko babu in ƙur'ani kake karantawa za ka samu a duniya ba za a rasa wanda yake karatun qur'ani a daidai lokacin da kake yi kuma irin surar da kake karantawa ibada ɗaya ne wanda idan kana yin ta kai kaɗai kake duk duniya wa zai gaya mu ibada ɗaya ce kawai wanda a lokacin da kake yi kai kadai kake yi babu wanda yake yin irinta wa zai gaya mu a yi burawuni ibada ɗaya ce kawai wanda a duniya idan kana yin ta kai kadai ne ba wanda yake irinta sai kai duk duniyan nan kai kadai kake yi eh na bi ai wannan ma shi ya fi sauki a samu mutane suna yi saboda haka a yi browsing kafin mu tashi <laughs> lokacin da ka yi niyya ai lokacin mutane suka yi niyoyi da dama ka yi niyya za ka kama ruwa to mutane nawa ne za ka je ka samu a toilet ɗin ma to ta shahudu gudu abbas ga ta yin abdullahi ɗan abbas yin abdullahi dan abbas ya take qala sai yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na at-tashahhud kama na surata min al shi ma sai yace manzan Allah yana karantar da mu tahiya kamar yadda yake karantar da mu sura a cikin alquran abdullahi dan abbas dan babban manzon allah ne abubakar siddiq yake cewa abdullahi Ɗan abbas saboda wato ainihin sanin fasara na alkur'ani idan ya zo yana tafsirin ƙur'ani mai girma kamar an buɗe mashi wani kofa ne na gaibu saboda inda yake rugurugu da ayoyin alkur'ani yana fasa su yadda ya kamata yana wato fito da ma'anoninsu allah ya ji kan malam jafar a ga duk rashin fahimtar ka in yana tafsiri dole ka fahimta Allah ya gafarta mashi yau ya cika shekara wajen goma sha biyu da rasuwa kaga kamar yau ne to Allah ya gafarta mashi to Abdullahi dan Abbas wato shi ma yana da tariya babban sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma nazala aya babu wata aya da ta sauka illa wa ana a'lamu aina nazalat sai da na san ina ta sauka wa fi ma nazalat a inda ta sauka sai da na sani wa kaifa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ina nazalat ya annabi yake a shingide yake lokacin da aya ta sauka ko yana kwance ne ko yana gida yace wallazi nafsi biyadihi na rantsi da wanda raina yake hannun shi la ahadan a'lamu bi kitabillahi min ban taba ganin wanda ya san qur'ani iri na ba irin yadda nake fasaran qur'ani ban taba gani ba aka ce ya yabi kanshi ko yace law aradtu ahadan a'lamu bi kitabillahi minni da na san wanda ya fi ni sanin qur'ani da na yi tattaki na je inda yake na kuma qur'ani a gure shi kaji namiji ko abdullahi dan abbas kenan Allah ya gafarta mishi yake cewa to manzon Allah na karantar da mu fa kana yaqulu yana cewa at-tahiyatul mubarakat as-salawatu tayyibat kaji wani tayya ko at-tahiyatul mubarakat as-salawatu tayyibat lillahi السلام عليك wa rahmatullahi wa الله Assalamu السلام wa وعلى عباد الله الصالحين to mu ta yiyan abdullahi dan abbasin da na abdullahi dan mas'ud muke ta kudawa sai mu ɗauko wancan sai mu saka a nan an gane to amma daban-daban ne al almubarakat as-salawatu at-tayyibatu lillahi zaka ga an cire wawan din ko maimakon a ce at-tahiyatu wal barakatu was salawatu ko was tayyibatu a cikin sharhin nawawi a nan kenan idan ka duba imamun nawawi ya gaya maka wato dalilin da yasa aka cire wawan din ya ce a larabci ja'iz ne a cire wawun din ba wani abu ba ne yi bayani mai tsawo wanda idan muka duba karatun muna tattaɓa shi ne kawai sama sama sama sama ba wai muna kutsawa cikin abin da suka faɗa ba ne to yake cewa ya halatta ka cire wawun din ka ce attahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina وعلى عباد الله الصالحين أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وفي رواية عبده ورسوله أو رواية كل كذا ما كتب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دي تهيير كتاي أن قال لكم تهيير كتاي wannan ita ce sigar tahiya ta wato abdullahi dan abbas idan kai sallar ka tayi to sai ta abdullahi bin abdullah umar ga tashahhudin abdullahi dan umar shi ya aka koya masa idan ka dauka duk waɗannan za zaka gansu a cikin sifatu salatin nabi din nan idan da hali ma za mu yi photocopy tahiyya din kala kala din da muka karanto a nan sai a raba mu mutane kowa ya je ga sigogin tahiyya wanda duk wanda kai yayi ga na abdullahi dan umar abdullahi dan umar shi ma mun san shi sahabi ne baban shi kuma sahabi ne ruko da sunna dai ba irinsa yana daga cikin wanda suka fi kowa ruwayar hadisi ya rawaita hadisi wajen dubu biyu da wani abu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi saboda tsananin bin manzan Allah wallahi ko fitsari manzan Allah ya anan an gori mi idan Abdullahi dan Mas'ud eh, eh, ibnu Umar ya zo wucewa sai ya tsuguna a gurin me yasa ka zukuna zai ce ya ga manzon Allah yayi bishiya a garin Madina ta yi kasa kasa idan manzon Allah ya zo sai dukusa saboda za ta iya kange manzon Allah an tsara bishiyar saboda tsananin bin sunnarsa saboda ya koyi da manzon Allah idan ya zo daidai gurin sai ga yayi haka ce me ya faru ce a ba ku ga manzon Allah ya zo wucewa yana haka ba ce ai bishiya ce a gurin ce wannan ya rage na ku ni dai na yi tun da yayi saboda tsananin bin manzon Allah Allah ya kara musu yadda aka zo aka tambaye shi da kaza da kaza wanne ya fi sai ya ce ai kaza nan ya fi da tamattu'i da tsirani wanne ya fi wanne ya fi sai ya ce kaza ya fi sai to ai babanka umar yana yana fifi da kaza akan abin da ka faɗa ya ce ina ce maka manzan allah kana cewa babana ya ɗauki katuwar sanda ya raka mutum a guje yace ga maganar manzon Allah ina gaya maka kana cewa Umar ya ce wane ne Umar idan aka hada shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine fa zai kai ka tsira ga kabari idan ka shiga kabarin nan ka samu sa'ida dan za a duba rayuwarka kai koyi da manzon Allah ko baka yi ba amma idan kana ta kana cewa kai na rasulu kai ne na manzon Allah to idan har aka duba aikinka ya sha bamban da na manzan Allah to shi kenan fif za a kore ka Allah ka sakar a kore mu yi sa manzan Allah ce al'umma ta za ta zo za su zo ranar tashin kiyama annabi yana al'umma ta al'ummata al'ummata rabbi sallim sallim rabbi sallim sallim Allah ka kubutar da su ya ce ana fasukan tar da ku kun yi asara sai a dinga koran koran wasu mazalla na al'umma ta sai ce kaji baddalu wa a ba'daka ai sun canja ba abin da ka bar su akai suke yi ba ya manzon Allah sai ce to Allah tirda su Allah fasuqan ku je ku je can ku karata Allah Allah ka kare mu to Abdullahi dan Umar shi ma yake annahu sallallahu alaihi wasallama qala fi tashahhud manzon Allah yana faɗin tahiyya haka ga irin tashi at-tahiyyatu lillahi was-salawatu was-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله قال ابن عمر وزدت فيها وحده لا شريك له سيتي ميكم سينك آرى وحده لا شريك له ما لم يسكت آرى النندي daga bakin manzon Allah ya ji domin sahabi ba shi da dama ya ƙara wani aiki a ibada sai ya ji daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina fatan an gane وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله to irin tahiyyarsa kenan wanda ita muka saba yi ko gashi nan attahiyatu lillahi wa tayyibatu lillahi to maimakon ka ce wa tayyibatu lillahi din kawai ka ce wa tayyibatu sai kai shiru wa salawatu sai kai shiru assalamu alayka أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ko a makarantar jara da duk haka aka koyar da to saboda haka irin tashi muke yi yanzu to idan ka so wajen assalamu alaika din sai ka ce assalamu alal nabi kawai ba sai ka ce assalamu alaika ba kamar yadda muka yi ishara a baya ko ba haka bane to tahiyya ta kusa da karshe tahiyya ta kusa da karshe ita ce ta yin abu musa al'ashari abdullahi bin kai sunan shi kenan abdullahi bin kai abu musa al'ashari idan yana karatun qur'ani sai ka ji kantinka da yawo allah ya ba shi murya wata rana da daddare Manzon allah ya je gidan shi kawai ya nade a bakin kofar ɗakinsa don ya ji karatun qur'ani saboda muryar da allah ya ba shi annabi ya je ya je yana karanta yana karatun qur'ani yana tarira qur'ani yana tarira qur'ani can sai ya tsaya ya kwanta da aka idar da sallah da aka sallar asuba suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, ai jiya na labe ina ji kana karatun qur'ani yace ya rasulullah da na san kana tsaye a bakin kofar daki na da habira da na raira ƙur'anin sama da inda baka tsammani saboda ka ji daɗi yadda wato ainihin kake so ya rasulallah sai manzo Allah ya ce laqad utita mizmaran min mazamiri ali dawud lalle Allah ya baka murya irin ta annabi dawud dan annabi dawud an ce yana da murya idan ya zo yana rera wato ainihin ah, menene eh, me aka bashi wani littafi zabura sai yawo ya zuba a jikinka saboda tsabon iyawa shi ma yana da murya annabi dawud alaihi salatu wassalam wannan shine abu musa al-ash'ari sunan shi abdullahi ibn qais Allah ya kara masa yadda kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yake cewa wa idza kana yace yace manzon Allah ya kasance wa idza kana nan hadisin yana da yana da menene yana da tsawo yana da tsawo ya yanko kawai abin da yake kaga ai yayi wasu dugo guda uku ko to wannan dugon da ya guda uku yana nuna maka hadisin yana da tsawo amma ya yanko mana abin da muke bukata a ciki yace wa idza kana indal indal qa'da idan manzon Allah ya zauna zaman tanya fal fal falyakun min awwali qawli ahadikum manzon Allah yace falyakun min awwali qawli ahadikum ya kasance farkon abin da zaka fara faɗi shine at-tahiyatu lillahi as-salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu an gane ko manzon Allah yake cewa sab'a kalimatin hunna tahiyyatu salati wannan kalmomi guda bakwai ne idan ka irga su idan ka irga za su baka kalmomi lafuza guda bakwai manzon Allah yake cewa wannan su ne tahiyyar sallah wannan ita ce siga tawa ta Abu Musa al-Ash'ari to sai sigar mazaje kenan ko Umar bin Khattab Allah ya kara masa yadda umar bin khattab sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato namiji ne sosai tun kafin ya musulunta annabi yake cewa ya Allah ka shiryar da addinin nan da umar saboda karfinsa wato an ce idan yana karatun qur'ani kana iya ji kilomita kilomita kamar biyar haka saboda girman muryarsa mutum ne wato ga tsawo ga kauri idanunsa jajaye ne haka za ka gani yana da sanko yana da sanko wato gashi ya ɗan raba haka a kansa yana kuma da faɗin kafaɗa idanunsa jajaye muryarsa katuwa ana hakaitowa idan ya zo ya ce a daidaita sau eh, sau eh, ta in zai ja sallah an ce ce filolin masallacin manzon Allah sai sun yi rawa kamar za su tsinke saboda ƙarfin muryarsa namiji ne sosai sosai Umar bin Khattab Allah ya gafarta masa misali yanzu ka iya cewa yadi goma ne yake masa wando yadi goma kai zai ishe ga hajja babbar riga ko to shi kaɗai kawai wando ne kaga ba karamin girma ba ne da shi yasa idan lokacin da ya musulunta ya je ya samu manzon Allah ke cewa me ya fa'idan wani kiran sallah da ake a koye aka ce saboda musulunci bai karfi ba yace a fito a rera kiran sallah ya rasulullah alasna ala alhaqi ba a san gaskiya muke ba annabi yace bala yace amma abu dan ba abun hankali yace a fito kawai a rera kiran sallah bilal ya zo ya hau kan dutse yana kiran sallah umar ya ciro takwabi kawai ya tsaya a kansa duk wanda ya zo kawai sai ga umar sai ya yi gori sai ya yi gaba saboda namiji ne mutum idan za su yi hijira da aka yi umarni a hijira sai ka ga mutum uku hudu iri na kuma ma sai sun haɗu mutum uku hudu sai a tafi saboda suna tsoron koda wani su taɓa za su iya taɓuka wani abu mutum goma sha biyar ashirin sai su yi hijira amma ranar da umar shi zai yi hijira ya ce ku tafi ku yi gaba ni zan biyo ku daga baya duk wani wanda ya san yana da rauni ya yi gaba lokacin da zai yi hijira ya hau kan dutse a garin madina ya kela ya ce ayyuhan nas ya ku mutane yau din nan zan bar garin madina ni kaɗai? to zan bar maka ni kadai duk wanda yake so matar shi ta zama bazawara ya'yansa su zama marayu ya biyo ni ya yanki daji ya tafi kawai ba wanda ya iya bin shi ka bi shi ka gani mana saboda ƙarfinsa da izzarsa wani ya taba zuwa ya ce shi zai kashe manzan Allah na zo ne kawai ne dauki ran manzan Allah sai annabi zai ce ma Umar a je a shigo da shi kar wani ya taba shi kar ka sake ka taba shi kaga manzan Allah ya bada command ko an ba haka ba sai ya yi daidai da shi yace ka ce kawai ya shigo kaga dai an ce ya shigo amma kaka dake shi Umar da ya zo ya ce wai ka shigo in ji manzan Allah da ya daga shi ya ce wai an ce ka zo in abun nan zai daga shi aka ce da kafa su suka rabu da kasa aka ga ya zo ya kawo shi kafa suna ta watsal watsal maza Allah ce ai na ce ka gade ce ya rasulullah ai kawo shi ne ba dukan shi ne ba ya ce ai kawo shi ne ba wai ni ma na da ke shi bane aka ce kafin ya barbado ya ana ce da ya ji yana barbadowa yace ya rasulullahi na zo ne in maka baya in shiga musulunci yana farfadowa da kire ya samu kai shi farfado aka ce ai ba duka bane an dai kawo shi ne kawai to saboda haka Umar ba wasa kana dan wani misbehaving zai ce bari ya dan tauce kanka kawai Allah ta'ala ya kara masa yadda to yana kan mumbari kana radiyallahu anhu anhu yu'allimu an-nasa at-tashahhud wa huwa 'ala al-minbari yana koya wa mutane ta iya yana kan mumbari sai sai ku ce ya tahiyyatu lillahi in ka ki faɗa ka je sanda wallahi rufin masallaci yake ce ya tahiyyatu lillahi da dinga ganin waye baya faɗa kana abu zai ka je sanda kawai a bayanka saboda yana so ka shiga aljanna ina fatan an gane umar baya wasa shi yasa idan ya taba zuwa ya samu matasa a masallaci suna ta karatu suna ta ibada suna ta karatun qur'ani yace kai a ina kuke samun abinci suka ce daga maƙotanmu? ku ba ku zuwa ku Allah ya wadace ku da karatun qur'ani suka ce haka ne ba ku da wani aiki sai karatun qur'ani suka ce ba ya kuke samun ku ci abinci suka ce sai makota sun ka ce to ni ma bari je in kana wa gudunmuwa ya je ya ɗauko sanda ya rufe kofa ya dinga zane su ce kun ta tafi kasuwa ana maganan kasuwa da samun ku kun zo ku rufe kanku kuna ta jira makota sai sun kawo muku ce fa inna sama'a la tumsiru zahaban wala fidda sama ba ta ruwan zinare ko na azurfa ku je ku nemi abinci ya zane su saboda haka umar baya baya baya wasa amma duk da cewa yana da zafi wallahi aka ja mushi aya baya tsallakewa lokacin da annabi ya rasu ya zo ya ce kai duk wanda ya ce annabi ya rasu ya cire kan shi. ina annabi bai rasu ba annabi ba zai rasu ba ya fashe da kuka aka rasa wanda zai tinkare shi ya ce masa annabi ya mutu shi kenan abubakar siddiq ya ce ina shi ke ina bi inda yake abubakar siddiq ya ce ina shi ke aka ce gashi nan ya kama gemun shi ya ce wa ma muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi rusul afa in mata au kutilan qalabtum ala aqabikum muhammadu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu yace manzanni sun rasu kafin shi ka manta wannan ayar ne yace wallahi kamar yanzu ake saukar mun da ita kamar ban taɓa karanta ta ba sai yau yace na yadda. wani ya zo ya ce ya kai umar baka adalci a cikin mu baka mana adalci akwai dan uwan shi a majalisin umar kai kan baka mana adalci umar ya ce yanzu dan allah an ce saboda adalcin umar yana kwana ne a ofis yana aiki kuma kana shigowa salamu alaikum kana sallama sai me ya kawo ka wallahi na zo ne ka bani shawara zan yi aure shawara a cikin sai ya kashe fitilar bitar mali ya kashe fitilar sai ce a aikin allah da aikin allah ka zo yi da maganan maslahar musulmi ne ba taka ba da sai in bata kunne amma yanzu ina jin tsoro in bar fitilar gwamnati a kunne mu tattauna abin da ba aikin gwamnati ba Allah ya tambaye ni an ce wallahi mafarki ne kamar goro mafarki ne saboda bai samun cikakken lokacin iyalansa a wani kaulin ma idan kana karanta tarihi in zai kwanta ɗaura igiya yake yi sai ya wurga ta waje sai ya daura igiyar a kafa shi duk wani mai bukatar sa sai ya ɗan girgiza igiyar sai ya ɗan tura kofa in kana bukatar ka gan shi sai ka girgiza igiyar yana ji an girgiza tana kafarsa dama sai ya tashi ce mai bukatar ka saboda adalci irin na Umar bin Khattab Allah Allah ya masa rahama to da yazo sai ya ce ni ne ba na muku adalci yace eh to yace to bari mu gwada maka rashin adalci sai ya fara nan da hannun riga sai wajen ya ce kuzil afuwa wa murbil urfi wa arid anil jahili ya kai umar dauki afuwa ka kau da kai ga jahilai dan uwan nan nawa innahu laminan jahilina ya yana cikin jahilai saboda haka in mutum ya maka jahilci kar ka masa umar wa kana wa kafan da ya tsaya bai dake shi ba amma an kai ne zaka ce ko sama da kasa za ta haɗu ana inna allaha ma'a sabirina yana kai kasanta inna Allah ma ne zai ce ta ta kare maka kai ka san wanda ko sama da ƙasa za ta haɗu wallahi sai na ɗauki mataki in sama da ƙasa ta haɗu kai kana ina kai a ina kake sama da ƙasan ta haɗu damun ko kana sama ne ko kana ƙasa to duk ta haɗu kai kuma ina kake saboda haka a wajen ɗaukan ah, fansa kuma sai ka zo kai beli sai ka ce to na haƙura to baka da ladan komai a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ana so ne lokacin da kake da kokari za ka iya rama abu sai ka yi matar matarka ta za ka fita sai ta zaje ka sai ta zaje ka ta ce bashar bashar wallahi ka da mutunci ko kuma ta ce yau din nan sai na je anguwa ta ce ba za ka je ba ce wallahi tallahi sai na je ce to manzo Allah ya ce idan musulmi ya yi rantsuwa ko fitar da shi jeji jeji mutane sun tsammaci da zazzara ido ake ake jin su da tsammaci wasu irin ƙananan halitta ne wanda suke da suke da suke da wuyan sha'ani suna da wuyan sha'ani ba a display ɗinsu da zara ido wallahi wata rana wani ya kawo Umar ƙaran matarsa in ai ina ta sani a gaba na shiga uku na mutu na lalace sai ya ji da umar din ma suna wallahi tallahi ana tana wallahi ƙarya kake dan ka tana iya ce kana iya magana kana idarwa ta ce ƙarya kake ba inda kuma yanzu ƙarya kake da ai malaman mutu ai malamai ma sun lalace yanzu yanzu kai wanda ya kai malami lalacewa kai da baka aiki da abin da kake karanta matar ka za ta iya gaya maka wannan wallahi mutumin da ji sai ya yi to ya yi gaba ba ya kawo kara ba ne umar bin khattab ya ce a ah, kai na ji kai sallama me yasa ka tafi ya ce ai abin da nake fama da shi na zo na samu kai ma ga matarka bata barka ba ya ce zo in gaya maka wani abu ai waɗannan suna da wuyan sha'ani suna da wuyan sha'ani ba tana ɗaukar ciki ba ce kwarai tana haila eh tana shayar da yara tana maka girki to ka yi amfani da wannan damar ka ci moriyar da kawai ta maka jinki ka zo ka ci idan kana da biyan bukata ka zo ka biya amma an ka ce kai matar ka zai ta miƙe tsam kai dan alka'ida ne kai dan alka'ida ne to ka mutu ba za ta taɓa miƙewa ban ji manzon Allah wani yana so ko gyaran murya a'a a a ya yi a gidan shi a shiga hankali wallahi matar ka ina shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake barin matansu suna shakatawa suna wasa da yar bebi da sauransu wata rana umar yana shigowa ko suka tattara yar bebi suka yi bayan manzon Allah a guje sai manzon ya ce me ya faru sai suka ce umar umar umar ya shigo sai manzon Allah ya ce la takun azaban li ashabi kai da ka dinga azabtar min da sahabbai ya ce ya rasulullahi to me da musu saboda dan Allah ban da gani duk wanda ya gani zai dinga tsoro ni me nayi ne ne sai ɗiban musu magana ba ai saboda kai an san ka ba wasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su je su ci gaba da wasan su da yar bebe har manzon Allah ma yana wato ainihin taya su in suna dan wasa da yar tsana da yar bebe da sauransu yace yana gane ran Aisha ya baci mata su ji wannan idan suna suka ɗan yi husuma ita ce wa rabbi ibrahim na rantse da ubangijin ibrahim to anan yake gane ya ma amarya yi amma idan ana cikin daɗi sai ta ce na rantse da ubangijin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce amma in na ɓata mata rai sai ta ce ta rantse da ubangijin annabi ibrahim ce to yau kuma ba za a rantse da ni ba ne ta ce haka daga dama shi ba annabin allah ba ne shi annabin allah ne allah ya ba shi haƙuri saboda haka wannan umar ɗan kasab yake cewa manzon allah yana ga yana karantar da su akan mumbari Allah ya kara ma Umar yadda to waɗannan ba su suke wasu irin irin waɗannan suke zagi Allah ka shirye da su yace at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu lillahi assalamu alayka zuwa kashi yace mithlu tashahudi kullu mas'ud shi ma Umar bin Khattab irin tayyar Abdullahi dan Mas'ud yake yi saboda tafi inganci ina fatan an gane ba don waɗancan ba su inganta ba amma wannan ta fi inganci sai ta ya ta ƙarshe kuma ita ce ta fi wato ainihin ita ma irin ta abdullahi dan masu din ce wanda aisha tu radiyallahu anha take yake cewa ta shahudu aisha qala al-qasim ibn muhammad qasim ibn muhammad tabi'i ne yace kana aisha aisha ta kasance tu'allimuna at-tashahhud tana koya mana tayya ashe ya halatta mace ta zama malamar ka ko ba laifi ba ne ka mace ta zama malamarka wato shiru biyadiha tana mana nuni da hannunta ta kulu tana cewa attahiyatu lillahi at-tayyibatu lillahi as-salawatu az-zakiyatu lillahi assalamu ala nabi kaga kenan aisha tana karantar da su bayan rasuwan wa manzon Allah zai ce assalamu ala nabi ba ta cewa assalamu alaika kaga tunda Aisha matar manzon Allah za ta ce assalamu ala nabi to ai kaga kenan wato ta san cewa ba a faɗan ka lokacin da annabi ya rasu ko ba haka bane kuma la ka cewa annabi ne ya karanta da ita haka zuwa ne karshe ita ce tariyar Abdullahi dan Mas'ud ita ma ta ɗauka take karanta da tabi'ai to ya kama ya zama dole mutum ya ɗauki a ah, da littafi ya koma makaranta duk waɗannan ba laifi yau in kai wannan kai wancan yau in kai wannan gobe kai wannan har ka ce to malam mutum ya iya ɗaya bai wadatar ba irin wannan wahala za ka yi jure kana cin tuwo miyar kuka kullum ka zo ka ci shinkafa ko to ka dinga ɗan canji yau in kai wannan gobe kai wannan in kai wancan da haka baka san wanda za ka yi allah ya dace da kai ba ya zama tilas za mu tsaya a nan wannan ita ce ƙarshen tahiya da wato ainihin manzan Allah ya koyar da sahabbansa baki daya idan muka taso za mu zo mu tashi akan as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa mawdi'uha wa siyaqaha yaya ake salati ga annabi a ina ake salati ga manzan Allah ya kuma sigan salati din yake shin ya halatta kirkiro wani salati anyi? eh ya halatta amma ya kasance ya fito daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance ba a sallah ba in a sallah ce dole ka yi salatu ibrahimiyya za mu zo mu fa'idantu da littafin ibnul qayyim wanda ya rubuta jala'ul afham fi fadli salati was salami ala khairil anam duk duniya ba a rubuta wani littafi da yake maganan falala da rumo irin na salati ga manzon Allah irin wannan littafi ba ka je ka gani na ibn qayyim juziyya duk duniya maka jama'a kace duk wani malami da zai yi wani magana akan salati to zai dauko littafin ibn qayyim in dai akan salati zaka yi magana to ko ka ki ko ka so sai ka dauko wani littafin sai dai in ka zo ka boye sai dai in ka zo ka shi amma dole sai ka lalle ko abin da ya kawo a cikin wannan littafin dan malami ne makanikin sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama allah ya ji kansu da rahama abinda muka faɗa daidai allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada su sakuran da muka yi karancin ilimi ne da kuma shirin shedan muna fatan allah subhanahu wata'ala ya goge shi daga zukatan masu sauraro da wannan muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ban sani ba ko akwai mai tambaya ko karin bayani ko tambaya da wa alaikum salam amin babu illa shi yasa amma wacce tafi inganci sosai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi ita ce wanda muka karanta ta abdullahi dan maso ita ce tafi inganci amma duk wanda mutum ya yi a cikin waɗanda sauran wanda muka karanta ya yi eh babu illa insha Allah amma wancan tafi inganci an gane ko na'am babu ya yi shi ne na ce amma ba za ka juri cin tuwo kullum ba a gidanka ko kana cin tuwo kullum ka yi sati ɗaya kana cin tuwo amma za a ci shinkafa ya ko riga ɗaya kullum kana sati za ga ka ɗan canja a kai ma to yana da kyau yau ka ɗan canja goban kai wannan gobe kai wannan jibin kai wannan gata kai wannan amma idan ka yi ɗaya tal ka rike ɗaya babu damuwa an ka ta yi babu wanda zai ce sallaka ba ta yi ta yi eh amma canjawa din yana da matukar muhimmanci saboda ka yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yau yana yin wannan gobe yayi wannan ina fatan an gane amma idan ka dauki daya din tayi ya wadatu ba wanda zai ce bata yi ba na'am malam to shi wannan yadda aka to an canza shi bayan zuwa annabi da aka canza ya dawo haka da ba haka mutum e da annabi yana da rai suna cewa amincin Allah ya tabbata gare ka kai wannan annabi ai yana cikin su ba amincin Allah ya tabbata gare yanzu idan kana guri idan zan ce amincin Allah ya tabbata a gare ka kaga kana guri? amma idan baka gunfa a gare shi ba to amma yanzu idan na zo na ce amincin allah ya tabbata a gare ka alhalin kana lagos ni kuma ina ta cewa amincin allah ya tabbata a gare ka mutane za su sai waiwaye amincin allah ya tabbata a gare ka ango sai a juya sai a bagdaba a ga ango ba ya yi makin sai amma amincin allah ya tabbata a gare shi ango duk wanda ya juyo ga bai ganka ba ya san magana ta tafi ko ba haka bane ya san daman kana magana ne akan wanda bayyana to annabi na raye suna cewa amincin Allah tabbata gare ka kai wannan annabi amma lokacin da ya rasu sai suke cewa amincin Allah ya tabbata ga annabi alan nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam da mun baya na Allah ya sa mu dace wasu har yanzu kuma ba su yadda wai annabi ya rasu ba na malam kan asu idan mutum ne ya yi ya ta ayi yau kuma ko kuma bambancin ladar su wanda ya raka ba za ka haɗa ba ba za ka haɗa ba sunnar manzan Allah salatun rawatib kenan ba in kai hudu ya yi amma in kai biyu yanzu ka yi daidai da wanda ya biyu da hudu ai kai ma ka san ladan ba zai yi daidai ba amma dai kai ma ladan ka na nan da ikon Allah amma ba zai yiwu ba dan ku dole akwai bambanci na tambayan karshe alaman da ibada ne zai ke jinta daidai lokacin shi kadai yake ba za a je a browsing ba kuwa ka san ana karatu gawara a jin a dan dinga ba da assignment karatun ya fi daɗi ko a ba da assignment ko a fada eh waye suka ce a bada assignment kai kadai ne su waye suka ce a ce wanda suka ce a faɗa sun fi yawa to shi ne sumbantan hajarar aswad lokacin da kaji za ka sumbanci hajarar aswad kai kadai kake zuwa ka sumbance shi haka mutum biyu ba sa gogoriyo wajen tura kansu an gane ko kai kadai ne za ka je ka sumbace shi duk duniya dole sai an jira ka an gane ko mutum uku ko biyu ba za su tura kai a cikin wannan dan eh, wannan rami ba to wannan shi shine ake cewa kai kadai kake a lokacin da kake yi saboda girman ibadar in je za ka subbanta to sai ka kai sai ya Allah kamar yadda nake ni kadai din nan Allah ubangiji ka kebance ni ba a bayan ka ka bani kaza da kaza da kaza wai wani mutum ya je yana ta cewa yana dawafi ne yana cewa Allah dawafin nan da nake ya Allah ka ga dai bani da kuɗi Allah talauci ya mun tsaurin hutan malam yanzu ya zan yi sai wani bawa Allah ya ce malam dan Allah ka yi ka ka matsa mana mu ma mu roƙa mana sai ya juyo sai kalle shi yana ya ko ko miliyan nawa ne wai miliyan ko sha tara yake nema Allah na gama lissafi miliyan sha tara nan ma da kyar za ta mun wannan girman Allah yanzu ka a gidan haya na nake bayan hayan ma kana gani kullum sai an kowa yara da kudin makaranta Allah ni ina zan sa kai da ne wai menene ne wai yana tawafi ne yake faɗa sai wani mutum sai ya ce kai ka ba mu guri sai ce yanzu kai akan miliyan sha tara ne ka zo kai ka tare mana guri mu ma muna so mu je mu gaya ma Allah damu sai ce kwarai da gaske ce to na baka miliyan ashirin maza an ce yana idan da tawafi ya rubuta masa cek yana dawa ya je cire miliyan ashirin ya bashi shi a kan wannan za ka bata mana lokaci kaga allah a gurin ya karɓi ne <laughs> ya a addu'arsa saboda haka wani zai ce za a biya mashi aikin hajji akwai wanda aka biya mashi ya ce to a bashi kudin wai ba shi da gida a bashi kudin sai ba tsuntsu ba mai ba tarko ba gidan ba hajji. da ya je aikin hajjin ile roki allah ya ba shi abin da ya fi gidan ba to sai dai in zai bar iyalin shi a cikin matsatsi ba dole ba ne wato ainihin ya je sai ka yi haƙuri za ka tafi gida ba magi ba manja ba kaza a san magi da manja ba karamin wahalar da magidanci yake yi ba alhaji sila zai baka labari to shi kenan ko اللهم قسم لنا من خشيتك ما تقول به da masu yasik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله um,